Gwamnatin Tarayyar Najeriya da gwamnatin jihar Imo sun kafa wani kwamiti na musamman don tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a jihar. shugaban sashen gudanarwa na hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa nema Stefani Nnajine ya bayyana hakan a wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka. Ya ce hukumar nema tana haɗa gwiwa ne da gwamnatin jihar Imo, kuma mun kafa wani kwamitin da zai duba yanayin kamar haɗarin da na iya tasowa sanadiyar ambaliyar ruwan. a halin yanzu dai tare da ma'aikatun muhalli kiwon lafiya ayyuka ilimi da kuma albarkatun ruwa za mu duba al'amarin mu ga yadda za a taimaka wa waɗanda lamarin ya shafa don inganta halin da suka tsinci kansu a ciki Mr. Ifanin Naji ya ƙara da cewa hukumar nema za ta kimanta barna da asarar da aka tafka sakamakon ambaliyar ruwan idan damina ta ragu. don gano adadin gidaje da hekta na fili da kuma irin amfanin gonan da lamarin ya ritsa da su. Ya kuma ƙara da cewa gwamnati ta sanya hannu kan samar da kayan tallafi don rabawa waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa. Alhaji Yushawar Imam wazirin Hausawan garin Anacha na jihar Anambra ya yi bayani kan yadda ambaliyar ruwa ta bana ke shafar su mazauna kusa da gabar kogin Neja. Dangane da maganar ambaliyar ruwa da ya auku wannan shekara lallai an samu asarar dukiyoyi da gidaje a nan gefen Anambra da gefen Anambra East zuwa oban sosai kuwa don sakamakon haka mu kanmu da muke onitsha daidai taɓa gidaje ba amma gefen kasuwan onitsha ta yamma tsaron ruwan yake wucewa ya shiga unguwanni da kuma wasu layuka a cikin kasuwa da gefen ifejika har zuwa arian transmission na wutan mu yake na Nepa wanda yake ya kai sati wajen uku kenan mu dai gefen onitsha south ba mu da wuta na lantarki sakamakon wannan ruwan yana dan ja kaɗan kaɗan sai dai wanda ruwan ya tattaba musu gidajensu da wuraren harkokinsu har yanzu ne suna makarantu da shauransu inda gwamnati ta ware musu don su zauna ba su koma gidajensu ba saboda ruwan bai gama komawa ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Inugu, Najeriya.